وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من رانر جمعة daren asabar watan ramadan yana da kwana 21,446 hijiriya kuma yau muna 21 ga watan uku 2025 miladiya a wannan majalisi namu na unguwar rogo za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a kowane dare a irin wannan lokaci wanda muke cikin suratu ar-ra'd wanda muna aya jiya mun tsaya a aya ta 21 wacce take da alaka da aya ta 20 kuma yau shine majalisunmu na hudu kenan ko a cikin surar kuma zai zama idan muka yi karatun yau muka yi gobe 22 muka yi na ranar 23 muka yi na ranar 24 zai zama ranar litinin kenan za mu tsaye da karatun jara insha'a Allah ɗazu na yi kuskuren lissafi zai zama za mu majalisi 24 da daddare za mu majalisi 25 da da yamma sai zama za mu rufe karatun dare a ranar litinin karatun ran litinin shine karatu na karshe insha Allah mun waye gari talata kuma karatun da zamu na yamma shi kuma zai zama shine na karshe tunda dama shine grand closing da ake insha Allah muna fatan dai Allah ya karɓi aikin mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar littafinsa a irin tsarin da yake so kamar yadda manzansa ya isar sahabbansa da magabata na gari suka fahimta kuma Allah ya tsare mu daga kuskure da kuma zamiya alarma sai ka shiga cikin alkur'ani mai girma kama dai faro daga afuman ya alamu أفمن يعلم أن كما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو فيخشون ربهم subhanahu wata'ala yake cewa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma yanzu wanda ya san ya kwana da masaniyar cewa abin da aka saukan maka daga ubangijinka shine gaskiya wannan mutumin zai yi daidai da wanda ya makantar da kansa baya ganin haka ba za su taɓa yin daidai ba wanda ya yarda shi yana kan kyakkyawan tafarki wanda kuma bai yarda ba ya makantar da kansa ga ayoyin na ubangiji wanda Allah ya saukar da waɗanda Allah ya halitta amma baya gani ya gane wannan ya mai da kansa makawa inna ma yatazakkaru ulul albab lallai waɗanda kawai in an yi wa'azi suke azantuwa su ne masu hankali irin hankalin da Allah yake sanya wa muminai wanda da shi ne suke yin abin da ya dace to kamar ka yi tambaya su suwaye ulul albab sai Allah ya ce Allah zai na yi bi ahdillah to aka lissafa wa'in sifofi guda tara jiya mun karanta su yufuna bi Lahi. cika alkawarin Allah wala yanquduna misa rashin kuma warware alkawari sai zama alwafa'u bil ahad shine na farko sai adamu naqdul misa shine na biyu sai na uku zina yasluna ma amara Allah bihi an yusal masu sada zumunci sannan sai na hudu wa yakhshawna rabbahum shine jin tsoron Allah sai kuma na biyar shine waya kafuna su alkitab kuma suna jin tsoron mummunan sakamako wanda za a tsaye da su a musu da shiga akan komai komai kankantarsa to na shida shine wallazi na sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri abin da ake nufi da haƙuri shine ka taƙaita zuciyarka ka tsaya a iya abin da Allah ya yarda da shi domin asali a sabru da iskanin ba yana nufin alhabas shine tsara abu arresting ko restriction a tsara abu a hana shi motsi shi yasa ma idan aka samu dabba aka daure ta ana koyan harbi a kanta ana koyawa mafarauta ko sojoji harbi a kanta to idan ta mutu haramun ne a ci wannan dabba kalma mazala sama ya hana wannan abin da ake a jahiliya na ha'anil masbura ana kiranta al masbura ai al mahbusa saboda ana tsare ta a hana ta tafiya daga nan ne ma idan aka kama mutum aka tsare shi aka dinga yayyanka jikinsa har ya mutu ya ce kusula sabran an kashe shi kashewa ta an tsare shi an hana shi mutu as sabr shine kisan a tsara mutum a hana shi motsawa har a kashe shi to amma haƙuri yana nufin ka hana zuciyarka abin da take son yi lokacin da ta shiga damuwa yawancin an ce haƙuri abin da ya fi karkata zuwa gare shi kenan to ibn al Allah ya tsansa da rahama ya yi mana tarifin haƙuri akan shine mutum ya jure wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ko da zuciyarsa ba ta so sai ya hana zuciyar ta yi nisa ta tafi inda za ta tafi tana nuna kyamarta akan abin yana danne ta yana tsaye da ita akan abin da ya dace da abin da shari'a ta yadda da shi haka zalika ya tsara zuciyarsa ya hana ta yin abin da take so lokacin da shari'a ta yi hani akan haya abu wannan shine asabar sai kaga kenan zai zama akwai hakuri akan yi wa Allah da'a haƙuri akan barin saɓon Allah misali ga shi kayi azumi ga rana ga zafin rana ga ruwa mai sanyi ga zuciya tana son ruwa mai sanyi sai ka taƙaita ta hana ta shaka kayi haƙuri ke sabar an masu ya fulla sannan kuma ga kana so ka yi bacci amma ka san kiyamun lail Allah yana santa kuma wato wata alama ce ta mutane na gari sai kawai ka ɗin baccin ka tashi gashi zuciya ka tana so amma sai ka hakula ta sai ka in baccin kaga shine kayi hakuri wajen yi wa Allah da da sai hakuri na uku kuma shine idan jarabawa ta faɗo maka kada ka yi raki kada ka nuna gazawarka amma ba wai an hana ka a wannan yanayin da ɗan adam zai shiga ne ya rai ko kuma kirjinsa ya masa kunci ko idan ya zubar da hawaye wannan akwai abin da ba za ka iya kau da kai a kansa ba ko manzo Allah sallama an yi masa mace mace rashe rashe kuma ya yi kusa ya yi haƙuri amma ya yi kusa ko lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu manzo Allah kuma ya yi ta kuka har sai da hawayensa ya kimi ta duka jikinsa sallallahu alaihi wasallam sanda Ibrahim ya rasu ɗansa kafin ya rasu mazala sama ya tafi da sauri da sahabbansa mazala ya ɗauke shi yana kai masa addu'a amma dai haka aka zarara amma mazala sama da kansa ya ce innal ayna la tadma wa al qalba la yahzan lallai fa zuciya za ta yi bakin ciki ido zai zubar da hawaye wala naqulu illa ma yumti rabb amma dai abin da za faɗa ba za mu faɗi wani abu sai abin da zai wayar da ubangiji wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun haqiqa ya ibrahim inna litirafika hakika mu dai saboda rabuwa da kai muna cikin baƙin ciki amma kaga duk da haka ba a faɗi wata kalma da za ta fusatar da ubangiji ba sai aka tsaya iya inda shari'a ta ce wannan shine haƙuri to wallazi na sabaru waɗanda suka yi haƙuri to shi haƙuri ana yin sa da manufofi daban-daban akwai haƙurin dole ka haƙura ne saboda baka samu ba ba wani haƙurin ake nufi ba akwai kuma juriya da za ka yi don ka nuna mutane cewa kai fa jarumi ne ba wannan ake nufi ba a wallazi na sabaru ibtigha a wajihi rabbihi wallazi na sabaru ibtigha a wajihi rabbihi waɗanda suka yi haƙuri don neman yarda ubangiji a nan idan muka lura da kyau sabaru suka yi haƙuri sai aka ce iftira a wajhi rabbihim wannan iftira din maqulun ne li ajalihi ay li ajali ibtigha wal ibtigha kuma shine afala rabbi kuma. fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ahli sunna sun yi da ubangiji yana da fuska kamar yadda ya tabbatar wa da kansa a cikin alqur'ani ayatul rahman ta fito ƙarar ta faɗa kullum man alaiha fan kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to bayan ahli suna sun tabbatar da wannan a cikin kokon zuciyarsu to sai kuma su dawo su kalli lafazin in an ce ka nemi fuska to shin ana iya neman fuska a hakikanin zahiri da sai suka ga cewa akwai abin da larabawa suka saba da shi a magana wani lokacin sai su kera zance da wasu lafuzza akwai ishara a cikin lafuzzar da suke so ka ɗauka ka gane akwai kuma saƙon da zancen yake isarwa wannan da aka yi akwai da fuska akwai isbatul wajen wannan ban da zai kore shi sannan kuma saƙon da magana take bayarwa shine a idan balarabe ya ce ya nemi fuskar wani to abin da yake nufi shine ya nemi yardarsa tun da misali wanda kake wazance ya baka baya ya nuna maka ƙeyarsa alama ce ta cewa zancen nan naka ba a gaban ta yake ba amma idan ka karkato da tunaninsa sai ya juyo ya kalle ka to ya yarda da maganar take sai ka ce to an ce ibtiza a wajen rabbihim neman yardar ubangijinsu tare da ji a zuciyarsu cewa ba wai tawilin fuska ne da yarda haɗe da kora fuska ba akwai tabbatar da fuska wannan domin Allah ya zaɓi fuska ɗin ya yi ta'abiri da ita anin zat a cikin tsoron rahman kullum man ala ya faru wanda yake duniyar nan sai ya ƙare wa yabqa wajhu ka abin da zai saura shine fuskar ubangijinka abin da ake nufi ubangijinka to abin da aka zaɓi fuska a cikin zafi domin aka zaɓi ta'abiri da sifa anin zat da a tabbatar maka da cewa dai zatin ubangiji akwai fuska sai dai ya take Allah ne kai san yadda take an fahimta ko na sabaru kuma masu hankali su ne waɗanda suka yi haƙuri a aili ajal a wajen rabbihim mafulun ne li ajali yasa ya zama masu iftira a wajen rabbihim to wannan shine hakuri domin neman yardar ubangiji shi hakuri domin neman yardar ubangiji yana janyo mutum ladan da za a yi ta an taya wa mutum ranar gobe alkiyama ba tare da an yi lissafi ba kawai sai an kai shi matsayin da ya shallake ba shi da wata damuwa kamar da Allah ke cewa Allah ya ce hakika masu juriya da hakuri a duniya ana cika musu ladan su ranar alkiyama ma'ana a ta zubawa a ta zubawa har sai sun kai jallin da ba su buƙatar wani abu da zai ƙetarar da su kuma بغير حساب باتر اذا اتوا اي اياها قولي اي دي سكي وضع اي سباس اي سباس اي سباس الشيطة أزمي يزمينا إرغة تسوكي بعدين دعا الله يكي الفهري رسول وقال صلى الله عليه وسلم أبنك زينا شاء الصوم لي وأنا أجزي به أزمينا وني تو الإمام الطالقاني يكاو أوزو كما عند ابن هجر يكتب قلت عنه فتح الباري fuskokin ma'anar ya aka yi za a ce azumi na ubangiji ne sallah kuma ta waye ita ma ta ubangiji ce yayi duka abin to amma me yasa ubangiji ya ware azumi a cikin na hadisi ko da din to cikin abubuwan da malamai suka faɗa suka ce saboda shi yana kunshe da haƙurin da ya fi raguwar ibadun shi kuma haƙuri Allah yana ba shi sakamako na musamman shi yasa sai Allah ya ware azumi ya ce masa na sani wasu kuma suka ce saboda raguwar ayyukan. suna nan suna yin aiki biyu ne in ba su ɗaya ba za su yi maka ɗaya shine ranar alƙiyama za ka zo da lada kuma tabbas za a zo da su da ladan a gaban ubangiji amma in ka taɓa wani ka cuci wani za a ɗau wannan aikin sai a ɗauke shi daga bonus sai a mayar da shi ya zama ladan wani wanda ka cuta in kai sa'a rabuwa ayyukan suna nan sai ka shiga aljannan da su amma shi wancan dai ya tafi amma shi kuma azumi ko an ɗauke shi an bayar sai an samu wani abu a gurbinsa saboda shi na Allah ne shi ne ma'ana li ba zai tafi ya zama a banza wani ya fa'idanci da shi ba ba bayan wanda ya yi shi ya ka ce ubangiji in ma ya ba ya an ɗau makwafinsa an ba waccan su za a tarar da gurbinsa bayan duplicate an gane to daga cikin mumayyazat na azumi saboda akwai haƙuri a cikinsa haƙuri ba za ka ci abinci ba haƙuri ba za ka tara da iyali ba haƙuri ba za ka yi wa'yansu abubuwa waɗanda sun halatta a gare ka ba kuma shi haƙuri yana ɗaya daga cikin mumayyazar ɗinsa daga cikin wa'yansu abubuwa da ya fice da su shine duk wanda kaga ya samu jagoranci in dai jagorancin da Allah ya naɗa shi ne ya sa shi a cikin zukatan mutane to a cikin requirement ɗin akwai haƙuri abubuwa biyu ne suke ba mutum shugabanci na hakika wanda Allah yake naɗa ka a cikin zukatan mutane ko da baka shiga zaɓe ka ci ba ko da baka gada an naɗa maka rawani ba shine as-sabr wal yaqin yasa shekul islam yake yawan mamata bi qadar as-sabr wal yaqin tunalin imamati bid-din in ke jagoranci ne a addinance to ana samun sa ne da ilimi da kuma haƙuri. يسعى الله سبحانه وتعالى كتا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال أنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأن الأول ولا يسوس كساعة كساعة أئمة ai shugabanni kala-kala ne akwai shugaban siyasa wanda mutane sun sallama masa ne ba don suna son sa ba la'alla ma ko da aka tashi yin zaɓe su jam'iyyar adawa suka yi don haka dan dai an bi ka'idar majority carries the vote ne ba yadda suka iya ya zama shugabansu yana yi su masa adawa a cikin zuciyarsu ba sa jin daɗi akwai kuma shugabannin da jira ake yi su ce kaza duka a yadda ba su taɓa fitowa takara ba da su taɓa fitowa sun ɗau wata ta shugabanni ba amma Allah ya naɗa su a cikin zukatan mutane to za ga saboda nagartarsu da ilimin da suke da shi da kuma haƙuri da juriya lamma sabaru wa kanu bi na yuqinu to shin mai haƙuri kuma za gan shi yana da hankali shi yasa bahaushe yake cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa duk da dai zai wahala a dafa dutse a sha romansa amma dai wai ƙarshe kenan cewa matuƙa wajen a nuna irin alherin da mai haƙuri yake abin na akwai dokar magana na turawa wanda yake dacewa da wannan su kuma suke cewa a kare da ya fi kowane kare a cikin karnuka haƙuri to za ka kashin da ya fi kowanne maiko nasa ne the patient dog is the fattest bone ne ake cewa kowane abu kama da haka haka ne ko to za ga kowace al'umma kuma in ka ɗauki yanayin maganar ta da azuncinta za ka tana girmama haƙuri to ana Allah yana gaya mana inna ma ta zakar ulul albab a cikin ulul albab ɗin akwai allazi na sabaru tira a wani shirafi kada ka zo sai ta kure an kure sai ka ce ka haƙura ka ce to ba yadda za ka ka haƙura sai kai ta irin tsokanar da hausawa suke yi wani yanki na hausawa da wani yanki na wasu ƙabilu ya ce wai wani ne Kudinsa yana ya shiga zai ja ruwa a rijiya sai kawai kudinsa suka zirare suka faɗa ya yi tunani ya tunani ya rasa to ya zai to da kuɗin ƙarshe dai ga wannan rijiya rijiya ce ta ƙare kuka ka yace to sadak ya bai su sadaka <laughs> to kaga wannan haƙuri ne na ba yadda zai <laughs> ba haka ake nufi ba yasa ba za la ake cewa innama sabru ala al musibati inda sadamatil ula haƙurin da ake samun lada a kansa shine haƙurin da ka yi shi lokacin da musibar ta same ka kawai ka sallama wa Allah subhanahu wa yasa idan Allah ya ɗauke wa mutum ‘ya'ya ya haƙura to wannan haƙurin kawai ya isa ya ya zama sanadiyar da zai sa mutum ya shiga aljanna haka mazala suna ake cewa wanda duk Allah ya jarraba da ‘ya'ya matan nan guda uku ‘ya'ya mata ka haifi ‘ya mace ka ƙara haifar mace ka ƙara haifar mace su taron maka ƴaƴa mata uku sai mu zala ce fasabara alala a wa'ihin sai mutum ya jurewa matsalolin tarbiyyar ƴaƴa mata kun san in kana da ƴaƴa mata ba za ka taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai ranka ka kai su Sai shi ma ba wai kashin take ba ne kullum dai da ka ina fatan dai lafiya ba dai matsala ko saboda tsoron kar a je a cutar da ita ko kar ta je ita ta yi wauta da rashin abin na komai zai iya faru kuma za ce za su zama masa sutura da hijabi ga biran shiga wata fasafara alala a wa'ihin na ya yi haƙuri wallazi na sabar tsira a wajen da rabbi kar kuma ka yi haƙuri don ka nuna wa mutane cewa kai ka isa ai kai wani ne wannan kuma faruwan Allah ce shi yasa aka kawo to gaskiya anan ibtira a wajen rabbi wa qamu salata kuma su masu hankalin nan da nutsuwa su ne wanda suka tsaye da sallah والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه suka kuma tsaye da sallah wannan shine na bakwai tsaye da sallah abin da ake nufi da tsaye da sallah kuma shine yin ta a kan lokacinta da kuma irin sifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ka yi ta da farallanta da sunnoninta wanda suke da awar riko da alkur'ani kawai ba riko suke da alkur'ani ba saboda sun saba wa alkur'ani ta fuskoki daban-daban kuma duka maganganun da ake faɗa na cewa wato idan sun isa da gaske suke suna riko da alkur'ani duk wani aiki da suke wa ubangiji subhanahu wata'ala su yi bayanin daidai inda aka faɗe shi a ƙur'ani za ka ga sai dai ko ka ga takarci ko ka ga hauka da shirme ko ka ga tsantsan son zuciya misali ka ce an ce to shi kenan ka lura da kyau daga cikin su kala-kala ne kamar yadda shehin malamu profesa muhammad sani ya faɗa umar rijiyar lemu ya yi ta akwai na kano akwai na katsina akwai na kaza ya faɗo ta magana masu cikin barkwanci haka ne akwai waɗanda irin sallan mu suke irin ibadan mu suke ɗari bisa ɗari amma kuma duk da haka sun ce ba a su yarda da wani ƙarin bayani da ya tabbata daga manzo Allah sun ce duk wannan tatsuniya ce sun zagi su imamu malik su a ganin su kamar su imamu malik sun zo da wani addini ne daban da ya saba wa addinin da manzo Allah zai da shi a ƙur'ani wanda kuma wannan zalunci to kai da sallah iqamatu dole sai an kalli abubuwa da yawa na ɗaya sai an kalli yaran yaran larabcin wanda kuma ko ka so larabcin nan dai ji aka yi daga wasu su ma suka ji daga wasu har ma'alumatin suka iso zuwa gare mu a yanzu in da gaske mutum ya iya larabcin wanda mu a wajen mu alhamdulillah wa nastaghfir mu gode wa Allah ta haddasan bi ni'matillah abinda aka koyar da mu musamman mu almajiran da muka karanta hadisi ko duk wani ilimi da ka sani yana da asali yana da isnadin hatta lugan nan da kake ji kana gani malamai duka sun adana asali sun da komai da komai sai an kalli lugar iqamatu shay'i ne ake nufi ta amsar da ka bayar an riga ka ba da ita kuma kafin ta shiga kwakwalwarka sai da aka taba jiyo ta a wajen wasu su ma daga wajen wasu su ma daga wajen wasu to sannan kuma lura ta ba ta hukunta shari'ar ubangiji sai an tsaya an ji me shari'ar da ya zo da ita yaye aikin da ita shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da kuma ka zauna a kujera ka ce a ah, ni ban yarda da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ba ka yarda da Allah ba domin na Allah ya isa sai ka ƙara da naka ko na malamin ka to ka hana manzo Allah su yi kai kuma ka zo kana yi kuma mu ahlus sunna sai mu ƙara godewa Allah domin duk lokacin da suka tashi yin bayani wanda a su da shi ne za su soki sunna a lokacin kai da ka ɗan yi karatu ka ɗaikacce sai ka ƙara godewa Allah ka ga jibi kamar yadda ake cewa wa kafirai annayi uka kuna su ma sai yi tunanin ya ake karkatar da su ga wurin jadda wacce take ta gaskiya ita tsaye da sallah a lura ma dole sai ka buƙaci ƙarin sharhi da bayani a kan su sallah dai wani abu ne ma'anin wanda sai dai a ga amara ɗinsa to iqamatu huwa maza wala ka jira a masa bayani misali iqamatul hajj da iqamatu sala da iqamatu hujja tsaye da hujja tsaye da haddi tsaye da sallah dukkan ana tsaye su ana tsayar da su kuma kowanne sai an gaya maka yadda ake tsayarwa sannan ka fahimta ka gane babu abin da zai sa ka tsaye da sallar daidai sai ka koma rayuwar manzo da ya zo da shari'ar ka ga ya tsaye da sallar to yadda ya tsayar to haka ne wallazina wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah suka yi ta da dukkan abin da ya zama tilas a yi da abin da ya lalle a yi shi da abin da ya kamata a yi shi na gyara sallah suka kuma kaurace wa dukkan abin da zai iya bata musu sallah suka yi ta akan lokacinta kuma suka yi ta dan Allah ba ya su su ma wa'annan suna cikin wa'anda suke masu hankali kuma ai da sallah na sawa mutum kullum ya kwana ba shi da zunubi kamar da mazala ta ake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wal jum'ati ila al wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibat al kaba'ir indai aka nisanci manyan laifuka to sai da sallah kadai ya isa ya sa a goge maka zunubanka kuma tsaye da sallah yana ruguje maka damuwa domin kakan nemi taimakon Allah da ita sallar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin ayat suratul baqara nasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa anfaqu sannan suka kashe kuɗi mimma razaqnahum daga cikin arzikin da muka ba su shine asali ƙarar da abu asali ƙarar da abu shine al'imfa. infaq dan haka idan abu ya ƙare akan ce na faɗa. an faqa sil'atahu ka gama da ita ka siyar da ita kenan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul law antum tamlikuna khalqa تملكون خزائن رحمة ربي إلا أنفسكم خشية الإنفاق يوا وكان الإنسان قتورا قل كجاء مثل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لا أتي mukullan tashokin ubangiji na a hannunku suke kuna mallakar su idan la amsaktum wala da kun hana a bude kashiyatal infaq dan tsoron kada ku karar da abin da yake ciki wa kana al insanu kasura mutum yana da kauro kullun kaya san ya bayar gaba daya eh, eh, kashiyatal infaq kada ka je ka karar da abu infaqus sil'a to abin da ake nufi da annafaqa shine amfani da abin da kake da shi na kuɗi domin biyan bukata to amma da yake bukatar da ɗan adam ya fi gane ta shi ne a sai abin da za a sa a baka a fi to shi sa yawanci mu idan muka tashi fassara an nafaka muke suwa ciyarwa amma ciyarwa in shi kaɗai ake nufi za a ce al shi shine Allah ta wani tsara ke cewa falaqta hamal aqaba فلقد أما عقبة نعم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة تجد على وانا أسلوبي القرآني sai ka ji kullum ko ina aka janyo kamar mada na ake tafsiri kai da kake so a halattu malan libada a halattu malan libada Allah ya ce salatta hamal aqaba to me yasa mana ba zai waccan hanyar da ba ta bullewa ba al'aqabatu shine dutse wanda ba shi da hakon da za iya shiga ka fita ta sa shine ake so sa madun gurin wanda yake arce ba ka iya kucewa ta wajen ba to in kai ka isa dan naci ka kuka ka shiga ta wannan hanyar ka bulle mana wa ma ka mal aqaba kai ko ka san me al aqaba to a addinin sai aka ce aka ce maka al aqaba shine fakka raqaba kamar da yake a kirar al-tisa'i da wani sa fakku raqaba shine mutum ya yana da bawa to ya saki bawan ya yanta shi ko baiwa ya ce tafi ka je saboda Allah wannan yin wannan kamar daidai yake da ka zo hanyar da ba yadda za a iya wucewa kai kuma ka samu mafita ka fice aw at'amu fi min zi masghabatin yatiman ko aw it'amun fi min zi masghabatin yatiman ko kuma a yinin da yake akwai yunwa a cikin yinin ka je ka nemo wani yatiman wani wanda ba shi da uba za makarabacin wanda yake kusa da kai au miskinan ko wani talaka za makarabacin wanda yake cikin talauci to kaga it'am ko at'ama ma'ana ciyarwa ce amma infaq sai dai idan karina ta nuna ana nufin bada abinci kawai amma an nafaƙatu ala zauj ana nufin ɗaukar ɗawainiyar mace yasa sai yasa ubangiji subhanahu ta'ala a can cikin suratul baqara yace wa alal mauludi lahu rizquhum kaga anan arrizu ya tattara duk wani abu da ma min sha'anihi zai kare mata mutunci zai sa mata walwala zai sa ta ji daɗi zai sa ta yi tsafta amma sai aka ware kisuwa daga cikin umumin nan saboda yawanci mace mai shayarwa tana kashe kaya da yawa don a nuna maka mai da hankali akan harkar tufaki in mace tana shayarwa wa kiswatuhunna kaga wannan nafaka ce wani ya ce nafaka ya ce kawai ka bata abinci hadisi ya tabbata a cikin Imam al-Bukhari ya rawaito shi ta'liqan bi siratil jazm al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi bi sanadin hasan an Amr bin Shu'aib an abihi an jiddihi yake cewa inji jaddihi din shine Muawiyah al-Qushayri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata ran wani ya tambaye shi yace ya rasulullahi idan mutum yana da mata ne ta a kansa yace an tut'imaha idza ta'inta wan تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا ولا تهجر إلا في البيت هذا أن أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت هذا ذكر نفقة حتى كاين صلى ينسك النفقة حتى ما جني ينسك النفقة hatta kudin mota idan ba za ka iya kai ta inda za ta je ba saboda larurar ta ko larurar ka ko larurar ku baki ɗaya ko larurar ƴaƴanku ko larurar da ta shafe ta wacce ta kama ta to shi cikin nafaka sannan idan za a yi wani aiki na addini ka kawo ka shi ma nafaka ne to nafakan nan wato lafazi ne am nafaka wajiba za ta iya shiga ciki kamar zakka ga wanda zai fitar da zakkar abinci yau ma hafadihi ko yau ma da wanda zai ciyar da matarsa ko ya tufatar da ita ko kuma ya bata kudin magani kaga wannan nafaka ce ta tilas kuma sannan nafaka ta mustahabbi ita ma ta shiga ciki kamar wanda zai bada sadaka ba ta zakka ba abin da ake nufi da sadaka shine ka ɗau kuɗi ko abun kuɗi ka bawa wanda yake mabukaci ita sadaka ana bawa alfuqara ne wal masakin to akwai kuma wanda ba fakiri bane ba miskini bane amma kuma yana da buƙatar ka bashi wannan ana ana kiransa da suna i'ana ko kuma tabarru at-tabarru shine donation kamar misali ni da alaramma a ce daya mustawan mu na samu daya to kuma sai ya tashi wata larura tasa wanda na tabbatar da kafin ya tashi larura sai da ya bajetin kuma ba fitowa ya nuna cewa yana da bukatar wani abu misali gida ne zai gyara ko zai gina ko zai aurar da ‘ya'yansa ko wani abu makamancin haka to da zan ɗauka in bashi ba sunansa sadaka ba sunansa tabarro donation ba wai na yi dashi ba ne ina so ya zo ya biya ni a saboda zumuncin da ke tsakaninmu na abota ko kuma saboda zumuncin dangantaka ko saboda makwabtaka da komai sai ma in kawo nawa shi kuma donation ana iya bawa afrad mutane daban-daban kuma ana iya bawa mu'assasat kamar yanzu misali ƙungiyar da wata za ta zai wata musu ai ba talaka ba ce ta bi mu kuɗi amma kuma duk da haka idan ta tashi yin larura mu ne muke sa kuɗin mu a ciki mu bayar da muke bayarwa donation muke ba wai sadaka muke ba ka ba dan ba fasira ba ce ba miskina ba ce sai suna wani abin donation idan kuma mun lazimta wa kanmu wannan juice din mun yi practice din kanmu kowa zai bayar shi ma dai sunansa donation ko contribution gudunmawa haka haka muke cewa da hausa ko to bayan nan kuma akwai kyauta ita ba tana cikin nafaka ita kuma kyauta har ma kai ka na ƙasa zaka iya bawa na sama in kuma kai haka dan Allah da raya soyayyar da ke tsakaninku ita ba za ta shiga cikin wa an faƙo min mara zaƙana a watakila wani bawan Allah ne kaga duk sanda abin alkhairi ya tashi sai ya fi kowa watakila wannan taimakon marayun sai ka auna sai ka ga taimakonsa ya fi na kowa yawa ya ba da miliyoyin kuɗi watakila za a yi wani abu na masallaci ya ba da miliyoyin kuɗi sai ya burge ka ka ji daɗi sai kuma kana dinki kana ɗinki kwaɗo da linzami ka tara kuɗin ka samu wani wani yadi ko shadda mai kyau ka taƙa wani abu wanda yake mai ban sha'awa ka dauko saboda kaunar da kake masa dan Allah ka ce masa alhaji ga wannan ko ka saka hula ko ka je ka siyo hula ko ka siyo zobe ko wani abu dai wanda zai ka nuna masa kana jin daɗin wani abu da yake ka ka ɗauki min mara zakaka Allah kuma ka bashi saboda Allah wannan ka shiga cikin wa an faƙo min mara an fahimta ko? to don haka kada ka taɗaice al'infaq kawai abin da za ka kawo matar ka sannan wakafi ma yana cikin social islamic social financing kuma yanzu ma ana kwa'itar da mutane akan wannan su ne alternatives mu da su za mu sake rebuilding ɗin za mu sake gina tattalin arzikin musamman a wannan critical economic challenges din da muke wannan yanayi na rashin tabbas din tattalin arziki kama iya cewa recession duk da wani wani wani kwararre masani kuma ahli sunna yace kada mu dinga gaggawa cewa recession din mu dinga ba da damar bincike da wani abu a ce challenges to challenges to wakati abin da ake nufi da wakati shine wani abu ne mallakarka naka ne mallakarka ne haƙƙinka ne halaliyarka ne to sai ka sadaukar da amfaninsa ko izuwa ga wani ko izuwa wasu saboda Allah kamar misali kana da filinka ka gina masallaci ka sai a zuwa dinga sallah wannan ginin da kai ka bar wa Allah ba za ka siyar ba ba za ka bayar kyauta ba in ka mutu ba za a gada ka gina gida ka ce a dinga saukar baki in ka ga dama ka ware sifa ka ce duk wani bako da aka san ba shi da halin kamar ɗaki da kansa ko duk wani bakon malami ko duk wani bakon alarama ko kuma ka bar shi umuman duk wani wanda aka ga ya dace a sauka kuma za ka iya kayi administrative wato kai ka lura da abin da kanka ko ka naɗa wanda zai lura da shi ko ka danka shi a wajen wata hukuma ko wasu jama'a al'umma za ka iya sa musu sharaɗi za kuma ka iya bar musu kofa a buɗe wanda yana irin cikin abubuwan da suke yawan kai mutum aljanna shine wa anfaqu mimma razaqnahum ba fata ana gane ma'anar aya Ko bayan wakati akwai hubusi da hubusi da wakati bambancin su kaɗan abin da ake nufi da hubusi shine kana da gona ko kana da wasu itatuwa ko kana da wasu abubuwa mallakarka ka ci gaba da riƙe abin amma ka sadaukarwa da ubangiji subhanahu wata'ala amfanin da za a samu na abu kamar misali ka samu gidaje ka dinga zaunar da mutane a cikin gidajen ba sai sun ba da kuɗin haya ba kuma ɗan bambancin su da shi za ka iya bayarwa a dinga karɓar kuɗin haya amma an karɓi kuɗin hayar a dinga maintaining din gidajen ko kuma a dinga sa su a asusun waɗansu ayyuka na alkhairi kaga shi ma wannan al-infaq ne ma ata sallah wataƙila kuma za ka iya cewa to duk abin da za a samu na gonar ka kaza to a raba shi uku ka so ɗaya kuɗin duk waɗanda suka isa aure ba a da halin da za a yi musu abubuwa na larurorin aure a dinga gaya maka za ka dinga yi gwargwadon iko kaga shi ma wannan zai iya abna kuma sannan infaki ɗaya zai iya amsa sunaye da yawa zai iya zama tabarru'i kuma ya zama sadaka a lokaci ɗaya zai iya zama waƙafi kuma zai iya zama tabarru'i a lokaci ɗaya to wannan da Allah ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi duk yin haka yana da hankali kuma za mu ji me sakamakonsa to abin da kuma ya fi komai a cikin infaki shine ciyar da abinci saboda za a iya haƙuri da komai amma ba za a iya haƙura da yunwa ba domin yunwa yanzu yanzu nan za ta kai mutum ƙasa ta kashe shi ita yunwa ba ta san wani wai kai bawan Allah ba ne ta wani makusancin Allah ne kawai in ciki ya nema a bashi ko ba haka ba ne almajirai mu a can yanke mutuna yin wata ba ta iya yunwa ba ta da hankali bahaushe ce da rubutu da rakunin kanwa <laughs> ko da ke raji wani rasta ya ɓaci ya ce an wulaƙanta rubutu to ka gaya min yanzu ka ji wa ka sha rubutu za ka warke ni amma da ka kawo kunin kanwa ka ɗan sa ka abu shi ya sa za ka ga an harkar azumi babu abin da za ka ga kasuwarsa tana ci da kuma bayanin falalarsa irin ciyar da abinci dama abu uku ne numfashi ba za ka taɓa minti ɗaya baka shaƙi numfashi ba sai ka ta gayyara sai Allah ya sake shi ya zama nasa ne kana shaƙar sama ba tare da sai ka biya komai ba kai ba tare da sai ka sha wahala ba kai ba tare da ka san kana shaƙar sama ba to ka fi buƙatar sa ko wa shaddu anfasil hayati wa inna wa kullu zi nafasin la muhtajin ila anfasi duk wani adam da ka sani yana da buƙatar ya shaƙi numfashi ya ja numfashi kuma ya fitar da numfashi to daga shi kuma sai ruwa ruwa amfanin da yake da shi a jikinka yana da yawa to sai Allah ya kaddara shi kuma wahalarsa ba ta da yawa ba shi da tsada yana da sauƙin samu akan abinci daga shi kuma sai abinci to shi kuma abinci shine na uku a abin da kake buƙatar sa daruratan amma sai Allah ya sa shi yana da ƴan wahalhalu kafin a same shi mutum zai yi ma ya kwana ya tashi bai samu abin da zai ci da haka sai aka faɗaitar akan a yawaita ciyarwa mazala sun salama ya ce da abu zarrin gifari afshi salam wa at'ib ta'am wa silil arham wa wa salli bil layli wan niyam tadkhul al jannata bi salam ciyar da abinci yana da matuƙar muhimmanci jama'a ku dinga ciyarwa wallahi inda yadda za ka yi ka samu yansu mutane ka zama gatansu bayan Allah ya zama duk abin da za su kai ne wallahi za ka yanki cikin aljanna tun a duniya musamman kuma mutanen da nan ina sake tallatawa ina kuma tallatawa musamman mutanen da ka san suna da karamin karfi kuma sun daukar da rayuwarsu wajen yada addinin Allah ko wajen nemo ilimi ga tsarin da muke yi a ƙasar Hausa kowane gida aka yi abinci sai an ware kwano na masu neman ilimi almajirai da ayin kula almajirai sai dai su je su tambayo a basu abincin da aka aji amma daga baya da muka koma rayuwar ta kowa from hand to mouth hannu baka hannu ƙwarya to ya zanto yanzu sai almajiri ya kewaya masu no bai samu kuma yanayin ya canja dole kuma ya kamata mu canja tsarin almajirci tunda yanzu yanayin ya canja a da akwai wani abu da ake cewa buka a tsangaya abin da ake nufi da buka ko gidan buka shine idan na fara zuwa ina kolo na ina almajiri na yi sallama a gida na nemi ko akwai abin ta ce a jafanin ka gobe ma na dawo to kawai yanzu ya zame min tsara da na zo sai a jafanin ka wannan ya zama nawa wani. ya kai ma sai ka nemi wani ɗaliban ilimi ku duba ga yadda ake yalwatawa a ɗaliban ilimi da malamai da azumi wani ya samu buhun shinkafa biyar wani goma kafa wanda ma yake cewa shi abincinsa na shekara ma gaba ɗaya da azumi yake haɗa shi dan Allah alkhairi bai cin masa ba wataƙila yana da mata biyu ko uku ko mata ɗaya da 'ya'ya biyar shida bakwai goma albashinsa wataƙila dubu ɗari ne ko ɗari da hamsin a shi yake rayuwa a shi iyayensa suke buƙatar taimako a shi ƴan uwansa a shi almajiransa suke buƙatar wani abu ga abun hawa ga waye za ka samu wani mai alkhairi ya ba shi shinkafa buhu uku hudu biyar shi kuma ya adana ta sai aka ɗauke masa wannan tunanin da damuwar sai ya sai shinkafa sai ya sai taliya bayan lokaci kai kana jin a karamcin ubangiji ba zai iya ba da aljanna ga wanda ya taimaka wannan bawan Allah kai wasu saboda himma ma ga hadda suka yi kai wasu masu imanin ma hadda madara haka za ka ga ana ta yi guda haka it'am ɗin nan yana shiga cikin wannan abun sosai da gaske biya wa mutane kuɗin makaranta almajiran da suke karatu akwai wanda kuɗin makarantarsa dubu ɗari wani dubu ɗari biyu wani sama da haka taimaka musu su biya bil na nefa shi ma yana cikin infaki taimaka musu sai ababen hawa don sauƙaƙe musu al'amura na rayuwa Tana da wani malami yana koyar da 'ya'yansa Tana da alaramma yana zuwa yana yin karatu Harar ma ce zan kashe wata kasuwa ce <laughs> yana da arziki watakila ka ga motarsa tana ta hayaki tana ta hayaki tana ta hayaki ka ce kai wannan bawan allah bari in taimake shi watakila larurarsa ba ta wuce miliyan uku ko hudu ko biyar ba kila a cikin dukiya allah ma za ka iya bashi kuma yana da haƙƙi a cikin to amma yanzu abin da muka koma shine yanzu da kaga alaran ma ya canja mota ko kaga malam mai tafsiri kan ta damu alaran ma da ta ai malaman nan su ne da gari wallahi su ne zina. ana ka sauke wa kanka nauyi kai kuma lura da al'abin da ya shafi al'amarin a sai musu mota ta shiga daji da kiran mutane zuwa ga addinin Allah da faɗakarwa da sauransu to wallazina wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan a wayannan abubuwan da muka faɗa akwai abin da a cikin sirri ya kamata ka bayar akwai abin da kuma ya kamata ka bayyana wa duniya duniya ta gani wa an faƙo min mara zaƙanahun sirran wa analiyatan wa ya jira'una bil hasanati sayyi'a abu na ƙarshe na tara a cikin wa'annan sifofin na mutane masu hankali sune ne wa'anda ya jira'una asalin addar'u shine addafu amma abin da ake nufi shine izala kawar da amin kana da asayi'a wani aiki da kai ko saboda son zuciya ko saboda kuskure ko saboda jahilci sai kai wa Allah ba daidai ba to sai kai farga ya za ka yi ka goge wannan asayi a ɗin sai ka ɗauko alhasana sai zama wannan alba'u ɗin lil'iwa kuma idan za a yi idan ba'un za ta yi nuni zuwa ga iwa musanyi to galibi wanda aka yi musanye da shi shi ne yake zuwa a farko wanda kuma aka musanya yake zuwa a nan misali tufafi jirhani wanne ka karɓa wanne ka bayar misali idan jirhani ka bayar sai ka karɓi tufafi to sai ka ce ishtaraitu as-sauba bi dirham kaga ba'ur dinnan tadullu ala al-iwad an canja maka ka ba da wannan ka karbi wannan kaga at shi ka karba kenan to wayadrauna bil hasanati sun zo da kyakkyawan aiki sun ba da shi da suka bayar da shi a musu wannan asiriya din a goge musu ita kamar sun yi wannan sun fanshi wannan ukubar ta mummunan aiki ta hanyar aikata kyakkyawan aiki wannan kuma kamar da muka karanta a ramma ya ja mana a wurare daban-daban wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-inna al-hasanati yuzhibna sayyi'at wannan kuma alƙawari ne na ubangiji muddin ka aikata kyakkyawan aiki to wannan kyakkyawan aikin bayan lada a wajen Allah kuma sai an sai ya zama wani harkashi da za a saita wani mummunan aikinka a bindige shi da shi wannan alkhairin kyawawan ayyuka yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa Abu Zar al kamar da yake cikin Musnad Imam Ahmad ya zo a cikin Sunan Tirmidhi da Musnad al-Hakim sanadin sahih manzo ta yake cewa at wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamkuha kai maza maza idan kai mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawan aiki sai wannan kyakkyawan aikin ya goge maka wancan mummunan aikin wa khaliqin nasa bi khuluqin kuma ka zauna da mutane da kyakkyawar ɗabi'a ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa to wa'annan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika wa'annan masu wannan tabi'ar lahum uqbad sune su ne suke da kyakkyawan gida ko kyakkyawar makoma menene gidan shine jannatu adni aljanna ta zama aljannatai ne na zama kuluna za su shiga cikin aljannata wa man salaha min aba'ihim wanda duk ya zama nagari a cikin iyayensu shi ma ya sifantu da waɗannan sifofin wa azwajihi da waɗanda da matayensu in maza ne in kuma maza in mata ne da mazajensu wa zurriyatihim sannan kuma da ƴaƴansu da jikokinsu duk wanda ya bi wannan tafarkin to shi ma zai samu wannan wannan shatar ta arzikin idan sun shiga aljanna wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli babin sannan mala'iku ta kowace kofa za su dinga shigowa su ne musu barka suna cewa salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi a rayuwar duniya kuka jure kuka jure har kuka mutu har kuka zo kuka samu ubangijin Allah ya ce fa ni'ma ubadda ma da kyakkyawan sakamako na gidan aljanna wanda za a ba wa'annan bayi wanda suka yi haƙuri suka jure kuma suka bi ubangiji subhanahu wataala to anan za mu dakata saboda lokaci ya cin mana da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau 21 ga watan ramadan 1446 da rahoton da muka samu na tallafin da aka ake tarawa a gidauniyar marayu daga gidan igwai gidan igwai ha daga gidan igwai wasu mata sun ba da taimako ga gidauniyar marayu ta naira dubu goma da kuma 'yan kunne na tsiya mata marayu hudu wani bawan Allah ya ba da taimako ga gidauniyar marayu naira dubu uku sannan zagayen da 'yan agaji suka yi a jiya 20 ga watan ramadan jiya alhamis a harabar sauzana bank da kuma unguwar rogo an samu naira dubu bakwai da ɗari ɗaya sannan wani bawan Allah shi ma ya ba da naira dubu biyu a bayan gudunmawa a gidauniyar marayu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka wa kowa da alkhairi wanda duk ya bayar Allah ya mayar masa ya ninninka masa Allah kuma subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين